بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta asabar ta kuma goma sha shida ga watan al a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da bakwai ga watan goma a shekara ta 2017 miladiya da izinin allah subhanahu wa ta'ala a wannan safiya mai albarka za mu tashi a darasi na 141 a karatun wannan littafi mai tara albarka littafin muwatta wallafar imamu malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al muna cikin kitabu zaka ko kitabu sadaka kuma za mu tashi ne a babi na muna cikin babi na goma sha biyu babi na goma sha biyu shine babu ma ja'a fi sadaqatil baqar babin da yake magana kan abin da ya shafi sadaka zakka ta shanu mun karanta cewar zakkar shanu tana farawa ne daga talatin kamar yadda zakar awaki take farawa daga arba'in kuma zakar raƙuma take fara daga biyar wana ji da ke ko zakar raƙuma take fara daga biyar ta fara biyar akuya ɗaya shida akuya ɗaya bakwai akuya ɗaya takwas akuya ɗaya tara akuya ɗaya in ya kai goma sun zama akuya biyu wana ji da ke ko to eh, biyar akuya ɗaya shida da bakwai da takwas da tara waɗannan su ake kira al'aukas abin da ya bai kai nisabi ba saboda ai kaga biyar ya kai nisabi za a fitar da akuya nawa ɗaya to amma shida bai kai nisabin da za a fitar da akuya biyu ba bakwai takwas tara duk suna ƙarƙashin akuya ɗaya ina fatan mun fahimci wannan da kyau sai muka zo muka magana na abin da ya shafi awaki su kuma arba'in akuya ɗaya arba'in da biyu akuya ɗaya arba'in da uku akuya ɗaya ɗari akuya ɗaya ɗari da ɗaya akuya ɗaya ɗari da goma duk akuya ɗaya ɗari da sha tara akuya ɗaya ɗari da ashirin ɗari da ashirin da ɗaya akuya biyu kullum da kyau ko ya na gaga daga 41 eh, zuwa 140 shi ne auqas duk suna karkashin akuya daya lokacin da ya kai 122 121 ya zama akuya biyu ke amma in ya tsaya daidai 120 yana na karkashin akuya daya sai muka zo kuma ka abin da ya shafi shanu su kuma shanu 30 saniya daya talatin da ɗaya saniya ɗaya talatin da biyu saniya ɗaya har zuwa arba'in arba'in kuma musinna ko dai talatin tabi'a ko kuma arba'in musinna to yanzu muna magana ne kan abin da ya shafi nau'uka na dabbobi din karatunmu na ƙarshe da muka yi akan nau'ukan dabbobi shine idan mutum yana da awaki sai zamana yana da tumakai goma awaki talatin wana ji da kyau ko to haka yanzu jajaye kenan su ne awaki tunda su suka fi yawa na farko dai za a haɗa zakat duka awaki farare kenan tumakai abin nan tumakai guda goma farare sai kuma awaki jajaye guda talatin in aka haɗa sun zama arba'in za a haɗa su ne wurin fitar da zakka kuna ji da ke kuma za a ware awaki daban tumaki daban ba duk gaba ɗaya jinsi guda ne to idan aka haɗa su sai ya zama na awaki talatin ne tumaki ne goma to sun kai zakatun da sun kai arba'in in an tashi fitar da zakar sai a fitar da waɗanda suka fi yawa waɗanda suka fi yawa su ne awaki sai a fitar da akuya guda ɗaya daga cikin awaki idan kuma tumaki farare su suka fi yawa mana su ne talatin misali ko ashirin da biyar waɗancan su ne sha biyar ko goma to ga sai a fitar a cikin tumaki idan kuma duka daidai wa daida ne awaki ashirin tumaki ashirin haka sai a fita a kowanne aka ga dama ina fatan kuma fahimci wannan da kyau su ma kuma duka jinsi guda ne da awaki jajaye da tumaki farare da na ƙasa da wani aya kira 'yan ƙasa da wanda aya kira 'yan waje kuna ji da kyau ko duka jinsi ɗaya ne ƙasa 'yan gida sun fitun ku yi ko sun fi fada yan gida sun fi fada sai kuma ga yan waje da ake zuwa da su din nan diddai jinsi guda ne kuraje da ke ku hannu mana magana akwai awaki da za ga matan su suke da da kaho mazan kuma ba su da kaho duk sunansu awaki duk jinsi guda ne ina fatan kun fahimci magana ta da kyau to yanzu za mu je kan abin da ya shafi raƙuma da shanu ƙala yahya rahimahullah ƙala malikun wa ka zalika al’irabu walbuktu yi juma’ani ala rabbihi ma fi sadaka ƙala yahya yahya ibn yahya al-laisi al-masamudi al-andalus yake cewa wanda ya ruwaici muwatta daga wurin malik ibn anas shi yana cikin waɗanda suka roici muwatta har sau biyu a wurin malik shi yahya ibn yahya yahya ɗan yahya kenan wanda ya rasu a shekara ta ɗari ta ɗari biyu da talatin da hudu shekara ta ɗari biyu da talatin da hudu ya rasu ya ce ƙala malikun malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijira alimul madina wanda ya rasu a shekara ta ɗari da saba'in da tara ya ce wa zalikal ibn hakan nan ma dai raƙuma haka kuma raƙuma al'irabu raƙuman da ake kiransu irab ɗaya walbuktu da raƙuman da ake kiransu albuktu kenan al'ibulu sunan jinsi ne na raƙuma kula da ke ko in ka ce al'ibulu kana nufin raƙuma to su kuma a raƙuma ɗin ai gida-gida ne akwai raƙuma 'yan kaza akwai masu tozo biyu su a kira albuktu tozo da suke da shi tozo biyu ne ɗaya nan ɗaya nan wanda ke zama a kai sai ya zauna a tsakiya su a kira da albuktu al'irab irin doga irin raƙuman nan ne masu dogon wuya hatta a raƙuma ɗin waɗansu sun fi wasu dogon wuya to waɗanda suke da dogon wuya su a kira al'irabu to haka za a ga raƙuma ɗin su ma jinsi jinsi ne ma'ana nau'i nau'i ne watakila za ka samu wasu raƙuma da ke nan yankin nijar ko mali sai ga sun sha bamban da wanda ke yankin qatar ko bahrain ko saudi arabia ko sudan ko makamantansu alhamdulillah da ya kamar yadda ka san awaki su ma jinsi jinsi ne haka su ma raƙuma jinsi jinsi ne a kuma junansu sun ɗara wasu dogayen wuya a cikinsu wasu sun ɗara wasu tozo za ga tozansu karami ne wasu kuma tozansu babba ne waɗansu tozansu guda biyu ne waɗansu kuma tozansu ɗaya ne kamar yadda dai muka bayani a awaki za ka suma jinsi jinsi ne to haka suma a raƙuma jinsi jinsi ne qala rahimahullah yujma'ani ana haɗa su ala rabbihima a wurin mai su fi sadaka in an zo fitar da zakka wana ji da ke ko saboda haka mu yanzu abin da muke bukata in an zo lissafin zakka ya tabbata wannan dabbar raƙuma ce in dai raƙuma ne ai waɗannan 'yan mali ne waɗannan 'yan sudan ne waɗannan 'yan qatar ne lissafinsu ya kai biyar sun shiga zakka sawa'un irab ne sawa'un ah, Bukti ne sawa'un iri kaza iri kaza iri kaza ne in dai sun kai in an tashi za a lissafa su a matsayin jinsi guda ne na raƙuma kun bayyanci magana ta da kyau kamar yadda muka yi magana da awaki da tumaki da raguna da wanda ba da bunsuru kun da kyau ko da ma inda aka ce mata su suke da kaho maza ba su da kaho duk za a lissafa su a matsayin jinsi guda na awaki to haka idan aka zo lissafa jinsi na raƙuma su ma duka jinsi guda ne da al'irabu da albuktu da kaza da kaza da kaza da kaza duka da ga raƙuma suna da sunaye sunaye raƙuma suna daga cikin dabbobi masu sunaye sosai da sosai a cikin dabbobin larabawa domin kusan shi ne arzikinsu akwai littafai da aka rubuta al'ibulu kun gane wannan da ke ko kan rubutu da aka yi bai girman gaske ga abin da ya shafi raƙuma domin raƙuma shi ne arzikinsu kaga abin da Allah ta'ala ya ce afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat domin kaga halittar raƙuma akwai darussa halitta komai akwai darussa amma dubi raƙuma sosai da sosai قال مالك رحمه الله يجمعان على ربهما أنا هدا سني السافي على ربهما جميسو ربهما أي صاحبهما وان دي إكرسو في الصدقة إن أكزو مكان الصدقة قال مالك رحمه الله إنما هي إبل كلها فإن كانت الإعراب هي أكثر من البخت ولم يجب على ربها إلا بعير واحد فليأخذ من الإعراب صدقتها فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها فإن استوت فليأخذ من أيهما من أيتهما شاء وقال مالك ابن أنس يجي إنما هي إبل كلها abin sani kawai baki ɗayansu sunansu raƙuma da albuktu da al'irabu da ma kowaɗanne inda suna inda jinsi ne na raƙuma to sunansu raƙuma fa in kanat irabu idan raƙuma masu dogayen wuya sun kasance hiya aksar min al su ne raƙuman da suka fi al yawa al kuma su ne masu tozo biyu walam jib ala rabbiha illa ba'irun wahidun sannan gashi wanda ke da raƙuman ba abin da ya zama wajibi a kan shi na zakar raƙumi sai da kyau ko sai dai raƙumi ɗaya ma'ana raƙuma 25 yake da su raƙuma 25 yake da su ai kaga daga raƙuma 24 ne zakar akuya ta ƙare a raƙuma ko to yana da raƙuma 25 ko 26 sai kaga yanzu zai fitar da zakar raƙumi ɗaya ne to yanzu gashi yana da al-bukhut kuma yana da al su ne raƙuman nashi a wanne za a cira qala maliku rahimahullah falyakhuf min al-i'urab al-irabi sadaqataha in an tashi sai a karɓi zakar a cikin al'irab wayan da ita tafi yawa da nau'ukan al'irab su suka fi yawa fa kanatul buktu aksar idan kuma raƙuma al buktu su suka fi yawa kun lura da ke ku da mun ce 25 ne sai zama na raƙuma al buktu su ne 20 al-irab biyar ne kuna jina da ke raƙuma al-irab guda biyar raƙuma al buktu guda 20 aka hada suka zama 25 to yanzu a wanne za a cire zakka qala rahimahullah falyakhudh minha sai a karba daga cikin al-bukhut qala rahimahullah fa in istawat in suka yi daidai wa daida suka yi daidai wa daida wana ji da ke kura kuma daidai wa daida ne al-i'rabu 13 al-bukhtu 13 nawa kenan 26 raquma shi 26 ne al-bukhtu 13 al-i'rabu 13 qala malik rahimahullah fa in istawat in lissafin su ya zama daidai falyakhudh min ayyatihi ma sha falyakhudh sai ya karba shi wa kenan shi mai karban zakka jami'in gwamnati da yaje karban zakka jami'in gwamnati da yaje karban zakka wannan idan gwamnati ce kenan ta tura ina fatan mun fahimci wannan da ke ko idan kuma kai ya kira kai tsaye kawai zai baka kaga sai ka karba min ayyatihi ma sha kenan Eh? idan shi mai raƙuman ne ikira ka ita to zakar raƙumi zakar ta yi kuma ga raƙuma nan sai a duba a ga wanne za a ɗauka matsayin zakka ah, kagan shi yana dare ya ji za a bashi zakar raƙumi falyakhudh min ayyatihi ma sha sai ba daga cikin waɗanda suka so abin da ake yi da ma sha'a a nan a larabcin nan shine ko al'irabu ko al tun tunda yin sun yi daidai wa daida to a ciki wanne za a karba zaraka in ya gara ma ya karba a al in ya gara ma ya karba a al'irabu shi ake nufi tambayarsa shine a darasin da maka yi na baya an ce kada karbi uwar garki yana nan karatun haka yake قال مالك رحمه الله وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها قال مالك رحمه الله وكذلك البقر هكا النار شانو والجواميس da waɗansu nau'uka na shanu kuma su ai kira aljawamis ana mufradin shine jamus wasu raƙuma ne za ka gansu kamar kamar kanda kamar raƙuman dawa kamar abin nan shanun dawa kuma shanun gida ne kuna jina da kyau ko za a gansu haka akwai za a gansu sun fara shigowa nan kasar a wani nau'i na shanu na gidan gona kun gane ko kamar na ga waɗansu haka a nan kasar za ga sun sha bamban da shanu na gida da ake da su ai za a ga hatta shanu na gida da ake da su ma kala kala ne ko akwai bakwalo akwai yakana su yakana ya suke eh irin za a ga wasu shanu suna da kaho gangaran gangaran na taba gano wasu kaho za kai za ka ga gaba ɗai girman ƙahonsu ya sha banban da yadda kake bukata wani ƙahon za ka ga zankale ne ne sosai dogon ƙaho ne kuma ka ganin wuraren ba su aka saba sani ba ina ganin kamar nan yankin yankin kamaru da chadi eh, eh. ba irin da nan ba ne iwa za ga ba irin da nan ba ne za ga galibin su ma jajaye ne kuma amma raƙuma manya ma'ayi wai raƙuma shanin manya manya kuma a gani ma'ana ƙahon su manya manya to haka za ga kuma wannan kenan almuhim dai za ka ga su ma shanin jinsi jinsi ne kuna je da kyau za ka ga akwai masu manyan kaho akwai bakolo akwai wanda za ka ga shanu ne kuwa waɗannan nan za ka ga kamar sun yi kama da shanun dawa kuma duk kuma shanun gida ne mutunu suya suke su kuma eh zuciya gaba suke za ga a kenan dai duk sunan shanu yana gasgatuwa a kansu to wannan zai taimaka maka ne ka gane zakar mai ake magana zakar shanu zakar shanu kuma haka ce shanu ba wai ana nufin waɗanda suka shahara a wurinka ba ana nufin waɗanda halittarsu halittar shanu ne kuma shanu ake kiransu suna na albakar yana gasgatuwa a kansu sai dai nau'i nau'i ne yanki kaza ga irin waɗanda suka fi shahara nau'i kaza ga irin waɗanda suka fi shahara amma ne mai sunan su shanu qala rahimahullah tujma'u fi sadaqati ala rabbiha in an tashi lissafa su za a lissafa su gaba ɗaya ne a matsayin sadaka a matsayin shanu saboda lissafin talatin ake nema da mutunu da jawamis da bakwalo da na gida wanda ya kira na hausa da na ina da na ina ne duk tara za a yi sai a fitar da lissafi inda lissafin su ya kai talatin sun shiga lissafi wa kala malikun rahimahullah inna ma hiya bakarun kulluha fa in kana til bakaru hiya akthur min al jawamis wa la tajibu ala rabbiha illa baqaratun wahida falyakhudh min al baqari sadaqatahuma wa in kana til jawamis akthar falyakhudh minha فإن استوت فليأخذ من أيته ما شاء قال مالك رحمه الله فإذا وجب في ذلك السرقة صدق malik جميعا وقال مالك ابن أنس يتي إنما هي بقر كلها gaba ɗaya su shanu da aljawamis da waɗanda ba jawamis ba duk sunansu shanu fa'in kanatil baƙaru idan shanu da muka sani sun kasance hiya akfaru su suka fi yawa a garken min aljawamis kan shanin da ake kira aljawamis ma'ana aljawamis goma bakar namu talatin abin nan ashirin an haɗa nau kenan talatin shanu na gida su guda ashirin ne amma aljawamis guda goma ne wala ta jibu ala rabbiya illa baqaratun wahidan wahida kuma gashi ba abin da ya zama wajibi na mai ita ya fitar sai dai saniya ɗaya fali a min albakari sadaqatahuma sai ya karbi zakar daga cikin nau'uka na shanu da aka sani saboda su suka fi yawa kamar yadda muka bada misali shanun gida ashirin aljawamis goma to mutum ya tashi karɓa in an tashi lissafi za a lissafa duka za a ce shanunsa talatin to amma an tashi karɓar zakka a ciki sai a karɓa daga waɗanda suka fi yawa waɗanne ne suka fi yawa a nan su ne waɗannan shanun sai a karɓa wayan kanatul jawami su akasar idan aljawamis su suka fi yawa kama aljawamis ɗin su ne ashirin waɗannan shanun kuma su ne goma fali a minha sai ya karɓa daga cikinsu fainistawat idan su ya zama daidai su sha biyar shanun gida kuma sha biyar fali a min ayyati ma sha sai mai karɓar zaka ya karɓa daga cikin duk waɗanda suka fi suke daidai faiza wajabar fi zalika sadaka idan aka sami idan kowannensu ya kai nisabi kowannensu ya kai akwai wannan kaza wannan kaza su duka fani jami'a kowanne sai a fitar mai da zakashi mana ya kai ga za a karɓar zakashi shanu guda guda biyu sai a karɓa daga wani da kawai da kowanne ya kai al'amura da sauƙin ciki al'amura suna da sauƙi kuna ji da ke ko ba su kai shekarun da ake so ba to haka yanzu babu kenan sai a ɗauka cikin waɗanda ba su ba ne ya ce an samu wannan talatin amma a ciki kuma ba a samu shekarunsu bai kai ba haka tun da shekarunsu bai kai ba sai a ɗauka cikin waɗanda shekarunsu su kai yanzu mun kammala magana akan abin da ya shafa nau'uka kuna ji da ke ko mun kammala magana akan abin da ya shafi nau'uka daman dabbobin nau'uka uku ne awaki da raƙuma da shanu kuna ji da kyau awaki da tumaki da masu ƙaho da marasa ƙaho akwai wanda yake gaba ɗayansu ba sa ƙaho mazan ba su da ƙaho matan ba su da ƙaho duk a awaki ɗin akwai wanda yake matan su suke da ƙaho mazan ba su da ƙaho akwai da yake mazan suke da kaho matan ba su da kaho kuna ji da kyau ko duk sunansu awaki jinsi guda ne da farare da jajaye duk jinsi guda ne mun kammala wannan magana kawai inda lissafi ya kai arba'in sun kai zakka shine jata wannan kenan sai kuma muka zo magana kan abin da ya shafi raƙuma raƙuma da al'ibulu da al-buktu da al'irabu nawa kenan uku da ma waɗanda ba faɗa ba inda sunan su kuma duka jinsi guda ne uku biyu kenan sai muka zo kan shanu su ma kuma shanu haka da aljawamis da albakaru da shanin gida da shanun waje da na kamaru da na nigeria da na niger da na chadi da na ina ne da inda sunansu shanu su ma gaba jinsi guda ne muna nufin shanu na gida ba shanun dawa ba ku lura da ke ko in an ce shanun gida in aka ce shanun gida ka lura da wani yare ake magana akwai wanda yake ce wannan shanun gida ne ma'ana shanun da muka saba ta'amuli da su a nan ba shanun kasashen waje ba ku lura da ke ko shi yake nufi ba yana nufin shanun gida da shanun dawa ba su shanun dawa alwahshu ba a musu zakka shanun dawa ba shanun dawa to yi

kuna ji malaman daji ai malamin daji ai kaga waɗannan dabbobin din na gwamnati ne saboda kaga daman duk wanda duk abin da babu mai shi na hukuma ne kullum da ke ko ka taba da an ci shanu hukuma waɗannan shanu hukuma ne saboda na gida ne kullum da shanun gida waɗannan na waɗanda suka mallaka ne amma shanun dawa waɗannan na hukuma ne su ne shanu ne na gandun daji almin da eh, ba a fita masa da zaka to a fita musu da zakka saboda in ya samu ya sayar ya samu kuɗi in kuɗin ya shekara to kuɗin za a fitawa da zakka kuna jina da ke ko yanzu za mu shiga darasi na gaba na mutum yana da shanu sai ya samu shanu yana da awaki sai ya samu gadon awaki kullum da ke ko yana da raƙuma uku sai aka bashi abin nan zakka raƙuma biyar kuna jina da ke ku yana da raƙuma uku sai aka bashi zakka raƙuma biyar sun zama nauke na? takwas yaushe zai fitar da zakka suna na suna na sai aka raba musu gadin shanunsu kowa ya samu gadin shanu ɗari ɗari da aka raba musu gadin shanu ɗari ɗari aka raba musu yashe zai fitar da zakka kullum da ke ku yana da shanu sai ya je so waɗansu shanun sai ya haɗa yaushe zai fitar da zakka saboda yanzu mun riga mun gane shanun gaba ɗaya jinsi guda ne inda shanu ne jinsi guda ne awaki jinsi guda ne kulura raƙuma jinsi guda ne sai je so wasu nau'in sai ya ƙara shine karatu mu zai ci gaba قال مالك رحمه الله قال قال مالك من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية والنصاب ما تجب فيه الصدقة إما خمس ذود من الإبل وإما ثلاثون بقرة وإما أربعون شاه قال رحمه الله فإذا كان للرجل خمس ذود من الإبل أو ثلاثون بقرة أو أربعون شاة ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما بشراء أو هبة أو ميراث فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها قال مالك قال مالك رحمه الله وإن لم يحل يحل كو يحل وإن لم يحل كاga حال يحول كنا حال يحول كنا saboda haka fi'ili abin nan fi'ili ne ajwaf fi'ili ne ajwaf idan aka ce ajwaf shine ma kana wasu wasatuhu harfi illa fi'ilin da tsakiyarsa yake da harfin illa harfin illa ne harfa harfin madda a tajwidi harfin madda a tajwidi ne harfin illa a nahau wanne ne harfin madda a tajwidi alfun ya'un da wawun ne harfin illa a nahau. ƙala kaga to in aka samu harfin illa a tsakiya kamar ƙala kaga an samu harfin illa a tsakiya ko tunda nan ƙafin ne nan lamun ne a tsakiya sai aka samu alfin to yanzu ya zama ajwaf fi'ilin ya zama ajwaf kamar kana ya zama ajwaf saboda a tsakiyar shi akwai harfin illa kamar sara ajwaf domin a tsakiyar shi akwai harfin illa kullum da ke ko mashafa bai zama ba domin a ƙarshe ne harfin illa yake alfun ɗin a ƙarshe yake ba a tsakiya ba to saboda yana da harfin illa a tsakiya shi yasa da aka zo sai aka share harfin illa ɗin sai aka ce abin nan eh, wa illami ya hul saboda yanzu ga lam za ka yi harfin ƙarshe jazma sannan kuma ga wawun harfin illa an samu sukun guda nawa biyu dole za ka share wawun kenan hisa aka share harfin illa قال وإن لم يحول على الفائدة الحول قال مالك رحمه الله وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشية قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد أو قبل أن يرثها بيوم واحد فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته قال يحيى يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي الأندلسي ya ce ƙala malikun imam malik ibn anas ya ce man afada mashiyatan duk wanda ya sami dabbobi duk wanda ya sami dabbobi min ibili kama daga raƙuma ne ya samu au baƙarin ko shanu au ganamin ko awaki daga dukkan watan jinsin da muka ambata kuna ji da kyau ko duk wanda same su a sabon samu da ya musu a yau ya samu raƙuma biyar wana ji da kyau ko ai kun gaya mana goma sha biyar ga watan a goma sha shida ga watan almuharram yau sha shida ga watan almuharram sai ya samu raƙuma guda biyar au bakar ko kuma shanu yau ɗin ya samu shanu talatin au ghanam ko awaki a yau din nan ya samu awaki arba'in cas ga su awaki arba'in ne an bashi ko ya samu ta bangaren ya je ya so su gaba daya awaki arba'in ko ya je ya so shanu biyar ko ya je ya so shanu abin nan raƙuma biyar ko ya so shanu talatin ko an bashi kyautarsu ko an bashi sadakarsu ko ya samu a gado wani ne ya kira shi ya ce zai fitar da zakka raƙuma yana zuwa sai ya bashi raƙuma biyar na zakka da ya fitar kun lura da kyau ko ko ya bashi awaki arba'in na zakka da ya fitar yanzu awakin nawa kenan ɗari hudu ne bawai ɗari hudu zakka arba'in aka bashi zakka na awaki guda arba'in aka bashi su ne zakar kaga awakin suna can tunda duk ɗari guda ɗaya ne duk ɗari guda ɗaya yanzu guda nawa kenan ɗari arba'in kenan dubu hudu kenan ko dubu hudu kenan yana da awaki dubu hudu kaga zakar su awaki arba'in sai ya baka guda arba'in watakila dubu goma yake da su kai ne ya baka guda arba'in a cikin su ya ba wani guda kaza ya ba wani guda ko kuma shanu ne ya ba da guda arba'in abin nan guda talatin almihim dai a yau din nan sai ka samu raƙuma guda biyar raƙuma biyar sun kai zakka shanu talatin sun kai zakka kuna ji da ke ko awaki arba'in sun kai zakka to yanzu ga shi yau ka same su kuma ta ka same su ne ko dai ta hanyar saya kai da kuɗinka ko sadaka aka baka ko zakka aka baka ko gado aka raba muku ka samu daga haka zuwa sama قال مالك رحمه الله fala sadaqata alaihi fiha babu zakka da zai fitar a yau din nan da ya samu kuna ji da kyau babu zakka da zai fitar hatta ya hula alayal haulu har sai shekara ta kewayo musu min yomi a fadaha daga ranar da ya samu yadda samu a yau goma sha shida ga watan almuharram to ba zai fitar da zakka ba har sai sha shida ga watan almuharram ya dawo wadda ji da ke ko sha shida ga watan almuharram ko sha biyar kun mhm. yi shiru to wani ya ce sha shida wani ya ce sha biyar wani ya ce sha bakwai domin sha shida yau ka samu idan sha biyar ta kewayo ya cika shayar in sha shida ta wata mai zuwa ai kama an sake shiga wata shekara kenan ko duk wanda zai maka tasiri ne in aka samu haihuwar dare idan sha biyar ne sai aka haihu jiya ko aka haihu yau to almuhim dai ba za ka fita ba sai shekara ta kewayo ma wannan idan allah ta'ala sa shekara ta kewayo musu suna nan ma'ana ba su ba su shiga rububi ba an ba shi raƙuma guda biyar ya ɗibi uku ya kai kasuwa ya je ya sayar zaka sun fara shiga bibi ko saboda yana da hidindimu zai gyara gida zai kai bai ko zai sai yan motar nan haka akwai kanta ta lalace sai ga dai hidindimu ya halatta eh a ah, ai ba duka biyar sai ba uku ma ya sayar ya ajiye biyu zai ja iri tun kuma Allah ta'ala ya albarkace su suna nan ba zai fitar da zakka ba sai shekara ta kewayo ƙuraje na da kyau ko yanzu mun samu lissafin abubuwa biyu cikin uku na abin da sai shekara ta kewayo ake bashi zakka abu na farko kuɗi barakallahu kuma abu na biyu dabbobi sabanin amfanin gona shi amfanin gona wa atu haƙƙahu yau hasani shi amfanin gona yau da ka samu yau za ka fitar ba wai za a ce sai shekara ta kewayo ba ƙuraje na da kyau ko amma dabbobi ranar da ka samu shi shekara ta kewaye musu kuɗi ranar da ka samu yau ne mutum ya baka miliyan goma zakka ko saraka ko gado sai shekara ta kewayo sannan za a fitar da zakkarsu ƙala malikun rahimahullah illa an ya kuna lahu sai dai yanzu mun gane wani lissafin ko mun ga akan wani lissafin za mu tafi kuma tafre za a samu rassa ba shi da ko dabba ɗaya ba shi da ko raƙumi ɗaya aka ba shi raƙuma biya ba shi da ko sa aka ba shi sanu ba shi da ko akuya aka ba shi wanda aka ba shi sun kai zakka aka ce tufa ba zai fitar da zakkarsa ba sai shekara ta kewayo musu in shekara ta kewayo suna nan sun kai zakka sai a fita musu da zakka in shekara ta kewayo ba su kai zakka ba shi ba su kai zakka ba malik ibn anas ya ce illa an ya kuna lahu qabala hanisabu sai dai in ya kasance daman yana da dabbobi illa an ya kuna lahu ha sai dai in ya kasance kafin wannan dabbobin da isamu yana da nisabu mashiya lissafin nisabi na dabbobin da suka kai zakka wana ji ke in yana da lissafin dabbobin da suka kai zakka ba cewa muke yau al-muharram ya samu dabbobi raƙuma biyar ba kuna jina da kyau ko to ai a safar ɗin bara a safar ɗin bara ya samu dabbobi biyar safar watan safar shine wata na biyu a musulunci na bara ya samu dabbobi biyar kuna jina da kyau ko Ga shi yau kuma ya samu biyar ga safar kuma shine watan gobe kuna jina da kyau ko watan safar shine ne watan gobe yanzu idan watan gobe ce yana da rakuma da nau kenan goma sai fitar da zakar akuya biyu yawwa hadda wannan da mu shi ne fassara illa an ya kuna lahu sai dai in ya kasance shi mutumin yana da ƙabalaha kafin wannan da isa mu din yana da nisabu mashiya nisabin dabbobin da suka kai zakka sai ya samu waɗannan kun da ke ko to idan shekara waɗancan ta yi waɗannan za su bi lissafi ne ba za a jira ma waɗannan lissafin tasu shekarar ba saboda daman yana da lissafin dabbobin da suka kai zakka wani sabu abinda ake nufi da nisabi mata jibu fihi sadaka shine abin da ya kai zakka in ma hamsu zaujin min al-ibli ko dai ya zama raƙuma biyar wa in ma salasu na bakara ko kuma shanu talatin wa in ma arba'u na sha ko kuma awaki arba'in fa'iza kana lirrajuli hamsu zaujin min al-ibli to idan ya zama na mutum mace ko namiji yana da raƙuma biyar au salasu na bakara ko yana da shanu talatin au arba'u na sha ko yana da awaki arba'in thumma afada ilaiha sannan kuma sai ya samu waɗansu raƙuma ko waɗansu shanun ko waɗansu awakin ya haɗa da wannan iblan ya samu waɗansu raƙuman kenan au bakaran ko ya samu waɗansu shanun. au ganaman ko ya samu waɗansu awakin bishira'in ta hanyar ya saya ne au hibatin ko kyauta aka bashi au mirasin ko gado aka raba musu kun ga bayani dalla dalla filla filla fa innahu to shi wannan mutumin ko ita wannan matar yusaddiquha zai fitar da zakar wannan da isamu din yanzu amma shi ya tahi tare da dabbobin da yake da su da hina yusaddiquha lokacin da zai fitar da zakar dabbobin da yake da su da kun lura da ke ko kun gane magana ta dabbobin da yake da su da daman sun kai zakka daman sun kai zakka kuma a watan safar yake fitar da zakkarsu kuna na da kyau daman yana da dabbobi sawa'un dabbobin raƙuma ne ko shanu ne ko awaki yana da su yana fitan musu da zakka yana fitan musu da zakka ne a dukkan watan safa yanzu muna watan almuharram sai ya samu ƙari sai aka raba musu zakka ko sai aka raba musu gado ko sai ya je kasuwa ya siya ko yanzu muna sha shi daga watan watan muharram kawai biyar ga watan safar yake fitar da zakka a ga waɗannan su ma sun shiga zakka da zai fitar a biyar ga watan safar a aga dududu kwanan su nawa kenan ashirin kenan ko kwanan su ashirin kenan su ma za a fitar musu da zakka za su bi lissafin wadancan wa illam yahul alal fa'idatil haul ko da shekara bata kewayo ma waɗannan da isamu ba kullu lura bayanin ko wa in lam yahul alal fa'idati al ko da shekara bata kiyoyewa waɗannan da mu ba wa in kana ma afada ko da ya kasance dabbobin da ya samu wa in kana ma afada min almashiya ko da ya kasance dabbobin da isa mu ila mashiyatihi da ya hada su da dabbobinsa kada suddiqat an riga an fitar musu da zakka qabala an yashtariha biyomin wahidin kafin ya je ya so su da kwana ɗaya shi wanda zai sayar wanda zai sayar cewa yana da dabbobin shi da zai sayar saboda haka ka zo gobe ka sama ka duba waɗanda za ka siya gobe abin ya sa na ce maka gobe domin yau zan fitar da zakarsu kullum da ke ko sai ya fitar da zakarsu yau sai ya ce maka ka zo gobe ka saya kun ga yanzu ka saye ne bayan an fita musu da zakka da kwana nawa kulura lura an fita musu da su da kwana ɗaya sannan ka siya kai kuma bayan ka siya sai ka haɗa su da naka ka haɗa su da naka da kwana ɗaya sai zakkan naka ta tashi eh kun da ke ko kala malikun rahimahullah wa in kana ma afada min al-mashiyati ila mashiyati qad suddiqat an fitar musu da zakka qabala an yashriha kafin ya saye su biyomin wahidin da kwana ɗaya ne aw qabala an yarisha ko kuma kafin ya gaje su biyomin wahidin da kwana ɗaya me su ya fita musu da zakka jiya kun lura da kyau ko ya fita musu jiya da zakka su jiya da safe da yamma sai ya rasu washe gari aka raba musu gadon su eh ba ya ce ba a yin haka haka ake barin dabbobin su ta lalacewa ko kuma kawai kowa ya dinga ɗiba yana ta ta'amuli da su in wani ya yi magana a raba sai aga kamar ya cika zakalkalewa shi bai ma damu da mutuwar da aka yi ba kun lura da kyau ko ka za ka gani a gida ne ga wani ya kaftari nan ya yi sa gidan shi ya yi kaza wani ya kamfaci na maimakon a raba kowa ya san mahallinsa in karba raba kowa san mahallinsa dole wane ce shi tun da kai baka tashi bukata ko kaza kaza ka ban hayan naka ko ka siya min da naka ko zan ari na duk da sauki amma sai ga wani ya zaftara wani ya zaftara wani ya zaftara haka ake ko ba ka ake haka ake na gona ne ko na gida ne ko na kaza ko na kaza ko na kaza malik ibn anas ya ce ko an fitar musu da gado kafin ya ci gadon da kwana daya. fa inna hoto lalle shi din nan yusaddiquha zai zai fitar musu da zakka tunda yanzu ya saye su ko ya ci gadon su ko an fitar mushi da zakkar su ma'ana an bashi su a matsayin zakka sai ya zo ya hada da nashi bayan ya hada da nashi da kwana ɗaya ko kwana biyu sai nashin shekara fitar musu da zakka ta yi zai lissafa su a matsayin zakka kullum da ke ko a wani abu kenan zakka dabbobi an fita musu da zakka biyu a shekara ko an musu zakka biyu a shekara ta ina saboda kowa ya fitar da zakka ne a matsayin mallakarsa shi wancan ya fitar musu da zakka ne a lokacin suna mallakar shi kai ma yanzu ka fitar musu da zakka ne a matsayin suna mallakarka saboda kowa yanzu nashi ya fitar abin da aka yi la'akari da shi shine mai mallakarsa fa innahu yusaddiquha zai bata musu da zakka ma amma shi yake tare da dabbobinsa yana yusaddiqu ma shi tahu lokacin da yake fitarwa da zakka da dabbobinsa zakka kaga hina yusaddiqu lokacin da yake fitarwa da dabbobin shi ba wai lokacin da yake gazgata ba wai lokacin da yake gasgata dabbobinsa ba a lokacin da yake zakkar dabbobinsa nan idan dabbobin da yake da su da ba su kai zakawa shi shine ha na ku ya kawo alfin ba'un ta'un sa'un eh ku bai kawo ba ne fakara na gaba sakin layi na gaba wadda ke a karatu ya ba sakin layi ko shine dorin layi ko ai hausa ne yare ne shine shine abin nan mai kuke kiran shi paragraf na gaba wai sakin layi shine na gaba qala malikun fi rajulin kana lahu ghanamu la tajibu fiha sadaqa fashtara ilaiha ghanaman kathira tajibu fi duniya as-sadaqa shine paragraph na gaba amma wannan paragraph din da muke wannan magana da muke yanzu na mutum yana da dabbobi kun da ke ko dabbobin da ike da su sun kai zakka yana fita musu da zakka kuna ji da kyau yana fita musu da zakka sai kuma ya sai waɗansu dabbobin ko ya samu gadon waɗansu dabbobin ko aka raba ko aka bashi kyautar waɗansu dabbobin ko wani ya fitar da zakka ya bashi zakka kullum an ƙara ma barna dawaki kenan ko ina fatan kun mai wannan da kyau sai ya ƙara da nashi sai malik ya ce idan shekarun nashi da yake da su na asali tun da sun kai zakka ya yi zai hada da nashin da waɗannan sai fita musu da da zakka ai akan shi muka gama magana yanzu ko sai malik kala yahya kala malik wa inna ma mathlu zalik mathalul warik yuzakiha ar-rajulu thumma yashtari biha min rajulin akhara arda wa qad wajabat alayhi fi ardihi zalik إذا باعه الصدقة فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم wa yakunu al-akharu qad saddaqaha min al-khati qala yahya yahya ibn yahya al-laythi yace qala malik malik ibn anas yace wa inna ma kuma abun sani kawai mathalu zalik kwatan kwacin wannan misalan da muka yi na cewar kana da dabbobi kullure da kyau ko an baka dabbobi ko ka sayo dabbobi ko ka samu gadin dabbobi da ya riga an musu zakka jiya ko shekaran jiya sai kuma ka zo ka haɗa su da dabbobinka wanda yake kai kuma gobe ko jibi ne shekarar zakkar dabbobinka ta yi kuma malik ibn anas ya ce za ka fita musu da zakka ya ce wa inna ma abin sane kawai matsalu zalik kwatankwacin wannan kadiyar wannan kes din wannan maganar shine matsalul warik kwatankwacin kuɗi azurfa kenan kuɗi masu gidan rana yuzaki har rajulu mutum zai fitar da zakarsu mutum ne ya fitar da zakar kuɗi kuna jina da ke ko ya tara kuɗin shi ya ɗan dakata da da hada-hada kasuwanci tunda mun ce mun faɗa idan mutum yana da kayan sayarwa ana zuwa ne a so a kawo a so a kawo sai ya ɗan dakata ya samu wani sati guda na lissafi kun domin waɗanda ake sayarwa a samu a sassayar sai a hada da waɗanda ba a sayar ba da kuma kuɗin da ke hannu sai a hada lissafi sai a fita musu da zakka to yanzu mutum ya fitar da zakkar kuɗinsa kuna jina da kyau ya fitar da zakar kuɗinsa da ya fitar da zakar kuɗinsa shine yuzaki har rajulu mutum ne zai fitar da zakar kuɗi ya shari biha sannan bayan ya fitar da zakar sai ya ɗauki kuɗin nashi ba wai zakka ba kun lura da kyau ba wai zakka ba tunda da kuɗin da aka ɗauka aka fitar musu da zakka aka fitar da su a matsayin su ne zakkar da kuɗin da suka saura a shago ai yanzu duk sunansu kuɗi kuma an musu zakka kafin a sake fitar musu da zakka kuma sai baɗi sai shekara mai zuwa kuna jina da kyau ko to yanzu ya riga ya fitar da zakkarsa jiya ya fitar da zakkarsu jiya bayan ya fitar da zakasu jiya sai yau zai ci gaba da mai kasuwanci saboda haka tun da ya fitar da zakka jiya yau sai ya fitar da zakka ga kudin zakkar ya ware miliyan 35 ne kudin zakkar nawa ne kudin kenan eh, eh. duk kowace kuma ya kai ku ku ga wasu kuɗi da aka shigo da shi ba sai da sai da mai girma shugaban ƙasa ya ce kai waɗannan fa sati ɗaya ne ko sati biyu wasu ku ku jin da ake batun dala biliyan kaza ba dala biliyan kaza ai kudi ne nalke kawai ake da su a ƙasa ya fitar da zakar naira miliyan 35 su ne zakar ya ware su to an kawo lis ya fara sakin su ne misali amma da yanzu akwai abin da yake so ya siya da kuɗinsa sai ya ɗebo miliyan 100 sai ya ɗeko miliyan 100 cikin kuɗinsa ya sai wani abu kullum da ke ko yanzu wannan miliyan 100 an fita mata da zakka ko ba fita mata da zakka ba yaushe aka fita mata da zakka jiya ji aka fita mata da zakka ya shari biha min rajulin akhara sannan sai je siya daga a hannun wani mutum aragon kayan sayarwa na miliyan 100 wani mutum yana da wani abu da zai siyar na miliyan 100 kun lura da ke ko kayan sayarwa daman ba mun ce kayan sayarwa in an sayar yana da zakka ba da muke zakar kuɗi kayan sayarwa da mutum ya siya ya aji kun lura da ke ko shekara ɗaya shekara biyu shekara uku lokacin da ya sayar malik ibn anas ya ce zai fita mai da zakar shekara ɗaya ne to yau ɗin nan sai aka je aka bashi kuɗinsa miliyan ɗari ga shi an sai kayan kaga shi zai fita da zakka yau eh a shi wanda aka sai kayansa ai ba zai fita da zakka ba kayan miliyan 100 dama yana da waɗansu kayayyaki ne shi mai sana'ar gida ne ya sayar kullum da ke ko gida ne gida ne gashi na ya zame mashi shekara uku yana neman mai sayan gidan ya rasa sai a shekara ta hudun nan ya sai da shi naira miliyan 100 naira miliyan 100 ya sai da gida to yanzu zai fitowa da gidan zakka ne ta shekara guda to ta eh, wannan shekara tambayanmu ita ce yanzu shi da ya fitar da zakka da ya sai da gidan shi ya sayar da gidan shi ku lura da kyau daman yana sana'ar sai da gidaje daman yana sana'ar sai da gidaje ba wai yau ne mutum ya samu gadon gida ya sayar da gidan yau ba in mutum ya samu gadon gida yau ya sayar da gidan yau to sai kudin ya shekara ku riƙe wannan karatun ko kafin ya fitar da zakka to amma shi daman sana'ar sai da gidaje ike yi gidan ya zama mishi ƙaba shekara uku yana neman mai sayan gidan mai samu ba ya ya ya ya tallata ya je Legas ya sa shi a intanet ya sa shi a ina ya sa shi a ina sai yau kawai wani wani ya zo ya saye shi miliyan ɗari kullum yan zakar zai fitar da zakar a yau kullum da kyau zakar kwana nawa zai fitar shekara ɗaya kuna jina da kyau ko abinda malik ana anas yake so ya nuna mana ai wannan kuɗin miliyan ɗarin wani ba ya fitar da zakar su jiya ba shine wa wanda ya fitar da zakar kuɗi kuma ga yau wani zai fitar da su yau saboda me ya sai da kayansa shi wanda ya sai da gidan shi yau miliyan ɗari daman gidan na sayawa ne ya ɗauki shekaru yana neman mai saya bai saya ba samu ba sai yau aka sai gidan miliyan ɗari zai fitar da zakar kuɗin zakar gidan tunda kayan sayawa ne zai fitar da zakar shi yau yanzu ya ga wannan miliyan ɗarin a fakaice a mata zakka so nawa so biyu a shekara amma a wancan lokacin an mata ne lokacin tana hannun wancan yanzu shi ma wannan yau tana hannunsa shi ne miliyan ɗari ne zakkata miliyan ɗari a raba arba'in kun yi shiru miliyan biyu da dubu ɗari biyar ko miliyan biyu da dubu ɗari da dubu hamsin ko da dubu ashirin da biyar ku buga raskwana mana uwar lissafi hmm? ban ji ba miliyan biyu da rabi shine zakar miliyan ɗari kullum da ke ko yana da gidan shi na siyarwa ya yi ta fama ya yi ta fama allah ta'ala bai kawo mai siya ba sai yau aka zo aka siye shi kuɗi hannu aka kashe mashi kuɗinsa aka gama ya ci aka ci a buɗa motar nan sai ga su a gana masu goma ana ta sauke su ana ta sauke su ana ta sauke su aka sauke mishi miliyan ɗarinsa kun lura da kyau ko aka gama lissafa su sai ce a ware miliyan biyu da rabi shi ne shine shi to abinda malik yake cewa ai wa kada wajabat alayhi fi ardihi zalik zakka ta zama wajibi a kansa a wannan kayan sayarwa da ya sayar ko iza ba'ahu idan ya sayar da shi me ya zama wajibi a kan shi a sadaka ita ce zakka fa rajulun rajul al-akhar sadaqataha yau sai wannan mutumin ya fitar da zakatta a yau wacce zakka zakar gida zakar gida tunda zakar abin sayarwarsa da ya sayar tunda abin sayarwa da daman na sayarwa ne ba a samu mai siya ba sai yau aka samu mai siya to za a fitar mai da zakar waya kunun rajulul akharu kuma alhalin wani mutum ya riga ya fitar mata da zakka kada saddaka hamin alghadi ya fitar mata da zakka jiya a lokacin jiya suna mallakarsa ya fitar da ita a zakkar kuɗi yau kuma da wannan ya zo ya sai da kayansa aka danka mashi kuɗi ya fitar da zakkar kayan da ya sayar yanzu ba za a ce ai kuɗi ya za a yi tun da jiya a musu zakka yau ma a yi musu zakka ba a'a ai jiya a musu zakka ne a hannun wani yau kuma za a yi musu zakka ne a hannun wani ina fata mun gane wannan da ke sai mu dasa aya ana insha Allah ta'ala a darasinmu na gobe sai mu tashi wanda yake da dabbobi amma dabbobin ba su kai zakka ba kun lura da ke ko yana da raƙuma uku yana da raƙuma uku a bara a watan ramadan da ya wuce yana da raƙuma uku ko yana da shanu ashirin da biyar ko yana da awaki talatin a watan ramadana da ya huce kuna jina da kyau ko a yau din nan kuma sha shi daga watan almuharram sai ya sami raƙuma biyar To yanzu wace ce shekarar zakka saboda raƙuman shi na da ba su kai zakka ba na yau kuma sun kai zakka ko kuma ya samu raƙuma talatin a yau idan an haɗa su da ashirin da biyar da ike da su da sun zama hamsin da biyar to wace ce shekarar zakarsa ko kuma ya samu awaki arba'in a yau wanda yake da yana da talacin ne yanzu sun zama saba'in to yanzu yaushe ne shekarar zakarsa shi ne darasin da za mu tashi a gobe da izinin mai duka allah subhanahu wa ta'ala ya shirya eh, in ya cika sharadi ba in ya cika sharadi ba inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulub wa fi riqabi wal gharimin wa ba sai yiwu ba sai yiwu ba ya ce kamar yadda na faɗi kalandar musulunci mutum zai iya riƙe kalandar boko wurin fitar da zakka baya yiwuwa mutum ya rike kalandar boko wurin fitar da zakka baya yiwuwa baya yiwuwa baya yiwuwa saboda laifi ne jinkirta zaka kun da kyau ko in kuma ya riƙe kalandar kalandar boko wurin fitar da zaka zai samu kuskure akan zakarsa ita ce manyan kuskuren da ake samu kake jin mata suna cewa al'adarsu ta rikice musu na taɓa mana magana sai gaji ta ce ta saba ganin al'ada kwana talatin amma yau ya zo mata ashirin da tara tambaye farko da wani wata take yi august nawa ike yi talatin da ɗaya july fa talatin da ɗaya a wannan lokacin na samu kiran waya sosai wai al'ada ta zo mata saɓani yadda zai yi mata dole ne ya zo mata saboda yana akwai watanni masu 31 31 31 to yana ka samu watanni masu kwanaki masu 30 kaga wannan kwana 111 ɗaya yana tasiri walabifu fi kafihim salasa mai atin sinina wasu dadu sai kun lura da ke ko sun yi shekaru 300 kuma sun ƙara tara sai wasu malaman tafsiri suka ce saɓani ne akan kalanda idan mun yi lissafi da garin wata to kwanakinsu 300 in mun yi amfani da lissafin rana galerius kenan shine 309 an samu bambancin shekara nawa tara saboda haka ubangiji su wata ala cewa yas'alunaka anil ahilla qul mawaƙaitu linnasi walhaji kamar yadda ka san ba ma aikin hajji da kalandar boko sai dai a ce ya yayi daidai da shi ba ma ramadana da kalandar boko ba ma tasu'a da ashura da kalandar boko ba ma su tishawar da kalandar boko kuna ji da kyau ko ba ma arafa da kalandar boko to hakan nan ba za a yi zakka da kalandar boko ba ba za a yi idda ta rasuwar mamaci da kalandar boko ba kuna ji na da kyau ko ba za a yi lissafin al'ada da kalandar boko ba domin ubangiji wata ala bai faɗi haka ba qul hiya mawaqitu nasi lokuta ne na mutane wal da kuma lokuta ake hajji duk abubuwan da suka shafi addini muna jina da kyau ko ba a yi kar ga manta ba hata kalandar mu ta musulunci din kalandar mu ta musulunci din ba ma amfani da ita fa da ganin wata muke amfani sumu liru'iyatihi wa aftiru liru'iyatihi ga ta kalandar ta ce gobe za a yi azumi amma sai mun duba wata yau in ba mu gan shi ba gobe ba za a yi azumi ba wannan tambayar shi tana da matukar muhimmanci sosai da sosai mu gane waɗannan abubuwa yau ka samu sai ka lissafa kalanda biyu kalanda ka ta musulunci da ita zaka dinga fitar da tsaka. kuna jina da kyau ko kuma yanzu ina son ku lura da kyau wanda ya aure ya je ya ɗauko katin aurensa da ya yi aure yau ko ya riƙe deci ɗin da auren yau ya kai wata shekara biyar ko shekara goma ya lissafa sai a yau ya ga bambancin da za a samu ko kuma ɗanka da ka haifa ka je ka ɗauko kalandashi shi ranar haihuwarsa na boko da na da ka rubuta da kyau ka tuna da ka rubuta miladiya da hijiriya ka ɗauko shi yau shekara shi goma ka ga bambancin da za a samu kun fahimci magana ta da kyau ko da na musulunci ake yi da na musulunci ake da na musulunci ake subhanakallahumma bihamdika yau za mu rufe karatun daura insha Eh, wallahi Allah sa shi